Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro daga wannan tasha tamu mai suda wiki Hausa inda muke ƙoƙarin kawo muku shirye-shirye cikin zallar tsurar harshen Hausa. A inda a yau kuma za mu kawo muku shiri yadda wato shiri akan yadda ake dashi shi, yadda ake ainihin dafa ko kuma tsara ainihin dashi shi. da farko dai da shi shi wani irin abinci ne wanda za mu iya cewa kusan shi ma bahaushe ainihin bai ɗauke shi a cikin abincinsa na al'ada ba to amma yana da kyau a ce uwar gida kin san yacce za ki tsara da shi shi domin ganin cewa kin mallake zuciyar mai gida ba sai yana zuwa ainihin tebur mai shayi ba da farko dai za ki samu alkamarki sai ki wanke ta sosai ki fitar da dukkan haikin wato dukkan yayin da yake cikinta kuma sannan ki gyare ta ki dare tsakuwar ta sai ki ba sai ki bada a zuba wato a surfa ta sai ki surfa ta ko kuma a surfa miki ita wato a cire miki dusar alkamar bayan an maido miki sai ki baka ce ki wanke ki sake shanyawa idan ta bushe sai ki bada wato sai ki bada a baza miki ita sai ki kunna wuta ki dora ko kuma za ki iya baza kayarki ki shanya ta sai ki ainihin dora tukunya da madambaci sai ki shimfiɗa buhu mai kyau wanda kika wanke shi amma fa buhun mai shara-shara wato dai buhun masara bayan kin shimfiɗa sai ki wanke alkamarki wadda aka barzo miki ita kika tsince ta sosai kika zo ki zuba ta a cikin wannan buhun da kika shimfiɗa cikin tukunyar ki sai ki rufe da buhun ki kuma samu faifai wanda ake bakace ki rufe da shi ki bar shi yayi kamar minti ashirin sai ki sauke ki wanke shi bayan kin wanke sai ki mishi haɗi ki sa gishiri da albasa da mai idan wato idan da shishi da miya ne sai ki mai da tukunya ya ƙara dahuwa za ki iya ƙara mishi minti goma sha biyar zaki ki ji ma yana ƙamshi sai ki sauke yayi sai ci kenan wato a ci daɗi lafiya to wannan shine a takaice ya masu sauraro dangane da yadda ake tsara ainihin shishi na alkama wanda ainihin za a iya cinsa fadukan sa ko kuma a cishi da miya da fatan za a ci daɗi lafiya kuma za ku ci gaba da subscribing ɗin wannan tasha ta mai suna wiki hausa don samun shirye-shiryenmu da kuma ainihin ku rika ƙoƙarin danna ƙararrawar sanarwa sai mun haɗu a shirye-shiryenmu na gaba ku huta lafiya